in ka suna wancan na farko an yi shi daga gaya zuwa cin kasuwar lolo da mutum ɗari da hamsin da uku an kai da mutum ɗari amma hamsin da uku sun ka halaka ba a garin sai wanga da ya faru shuku a wani kwana biyar da sun ka wuce yanzu wannan an ga samu hasarar mutane guda goma sha bakwai tsakanin wannan na mutane goma sha bakwai da wanga da ya faru na biyu shuku an kai hasarar mutane guda uku mace da goyo da namiji guda su sai jiya mun gano gawa su jiya jiya sai kuma gashi kasa da kwana biyu ga wanga ranar shi ko an hasara mutum bakwai sai wani shigo da kwari yau wadannan da magariba me yake kawo yawaitar wannan hatsarin jirgin ruwa a yankin abin nan ya faru saboda ana ruwan sama masu karfin gaske a wannan yanki na karamar hukumar ke ta wuri yanzu nan da wani jirgin ya faɗi haka mun kira ƙaramin hukumar guda tara wanda shafi ita ya wuri gaske shanga suru bagudo da dandi da kuma karamar hukumar mulki ta banza muka tara su da su shugabannin ƙananan hukumomin da kuma yan majalisa masu wakilta wani yankin cewa akwai ruwa wannan an riga an suko su daga abin nan dam na kanji da kuma jaba da haka da Allah su magana da mutanen su a kula da yawan shiga jirage wanda ba kiran wasu jaye to sai ga shi ruwan sun zo kuma ga jama'a suna ganganci da abin da ganganci ka ce ka ɗauki jama'a sadda ake ruwan sama ko iska yanzu wurin ya riga ya tambata da ruwa saboda kamata dukkan su masu ta'amari da jirage wato da hukumominsu da kuma su ƙungiyoyinsu da masu jiragen a kula da yawan obaloli da kuma gudu cikin wannan jiragen domin yanzu ana samun duwatsun da ruwan sun nutse su ko kuma su ce da sun da jirgin zai ya bugi dutse ko bugi cice da ya watsar da mutane. To ko akwai wani mataki da gwamnati ke ɗauka domin ganin ta shawo kan matsalar ko da kuwa ta samar wa jama'ar yankin wata hanya ce ta sufuri da zirga-zirga. To babban abin damuwa mu dai shine sha'anin rasa rayuwa to wayannan mutane Allah ya kaddari sarkawa ne nan ne rayuwar su take ba su da wata sana'a illa wannan sana'a ta ruwa to amma kuma ba shi zama dalili wanda ke wannan hukuma ta mu nan gaba da daɗewa ba matakin za mu ɗauka shi ne za mu haɗu duk wanda ke ruwa da tsaki da sha'anin tuƙin jirgi muhimmai jadawali na mutum adadin nawa kowane irin jirgi mai kama kaza ga yawan abin da ya kamace ɗauka dole mu ɗauki mataki na ganin cewa da mu da sarakuna da jami'ai masu kula da yanayi da kuma dukkan wanda an duka amma da wannan sana'a a ga cewa an samu wani matsayi an yi abin domin kare dukiya da kuma rayuwar al'umma. Kamin wannan lokacin akwai wani mataki na gaggawa da kuka ɗauka domin ganin dai an kawo ƙarshen wannan mace-macen a halin yanzu? Ta daga kamar da mun ɗauka shi na farko dai mu ga cewa an hana ɗaukar obalodi. Na biyu jirgi duk kada ya tashi bayan karfe shida na maraice na uku a ɗaukar mutane tare da irin dororuwan mai da masu suka cikin jirgi in dai mashin za a ɗauka a ɗauki mashin daban in kuma dororuwan mai za a ɗauka a ɗauki dororuwan mai daban amma a ba da jama'a da dororuwan mai ko wani abu mai kama da shi cikin jirgi guda wannan shine matakan da mun fara ɗauka na gaggawa domin ga cewa an samu kariya daga dukiyar al'umma